يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا <clears throat> يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna 29 ga watan sha'aban hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara 1400 da biyu ko da 43 wanda ya zo daidai da ɗaya ga watan april a gregorian kalanda 2022 al'ummar musulmi na wannan jiha da kuma wannan gari da kuma wannan yanki da wannan unguwa sun saba yawanci mukan fara tafsirin alkur'ani ko tarjamar ma'anonin alkur'ani yawanci ma sai biyu ko uku ga watan ramadan to wannan karan sai aka ga sanarwa cewa yau dinnan insha Allah ta'ala za mu buɗe wannan karatu to wannan ya faru ne sakamakon kullum a cikin harkoki na da'awa da harkoki na addini akan samu canje-canje da kuma wato gyare-gyare cikin al'amura ɗin wannan ba wani abu bane sabo wasu ma za ka ga kwana hudu ko biyar ko uku kafin ramadan sukan fara gabatar da nasu karatuttuka da kuma tarjamomi ɗin to insha Allah ta'ala daga yanzu nan da yanzu nake magana za mu fara wannan ainihin wato tarjama na ma'anonin alkur'ani muna addu'a Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu ya sa albarka a cikin abin da za mu yi kafin na yi wasu bayanai na yadda karatuttukan za su gabata da kuma watakila wasu nasihu da wasu malamanmu za su gabatar mana a za mu so shi alaran mamalan abubakar suleiman wanda aka fi sani da alfullati zai karanta mana wasu daga cikin ayoyin alkur'ani mai girma kafin mu je zuwa ga bayananmu alaran ma bismillah khairan jazakumullahu khairan ya aba Allah ya saka da alkhairi to kamar yadda na ambata za mu bayanai a takaice dangane da tsare-tsaren yadda karatun zai gabata insha Allah ta'ala sannan akwai malamanmu da suke kan hanya za su gabatar mana da wasu nasihu in Allah ya yarda abu na farko dai kamar yadda aka sani a yawanci gaskiya mukan yi kokari idan mun zo gwargwadon abin da Allah ya sanar da mu wajen mu yi tafsirul qur'ani bil qur'an tafsirin qur'ani da alqur'ani idan aka ja aya in akwai wata kwatan kwatanta a cikin alqur'ani da take fito da ma'anar wacce aka jawo za mu yi kokari wajen kokarin hakan gwargwadon abin da Allah ya sanar mu Allah maɗaukacin sarki ya ƙara mana ilimi mai albarka sannan akwai tafsirul ƙur'an a bi ahadisin rasuli sallallahu alaihi wasallam fassara ayoyin Allah da hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama amma ingantattu waɗanda suka inganta an gane ko a wannan za mu ƙoƙari wajen mu ga cewa mun yi haka insha Allah ta'ala waɗanda waɗannan maratib na tafsiri guda biyu su ne mafi ƙololuwa a cikin tafsirai to sannan za mu yi ƙoƙari mu yi tafsirin ƙur'ani in akwai maganganun sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da suka zo domin su fassara waɗannan ayoyi to za mu yi ƙoƙari wajen haka in allah ya yarda sannan insha allahu ta'ala za mu yi ƙoƙari wajen tafsirul ƙur'an bi aqwali tabi'in wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yawmiddin a tabi'ai wanda suka fassara Alƙur'ani, irin su imamu malik da sauran manya-manyan malamai wanda suka fassara wasu ayoyi da za mu yi ƙoƙari wajen a nemo irin wannan da sauransu sa'an nan za mu guji yin tafsiri da ra'ayi da kuma a faɗin kawai ni a gani na in ba mu sani ba kawai ba mu sani ba a mu tsallake mu je mu nemo ilimin abin don mu zo mu sanar da kanmu da kuma al'ummar da suke sauraron mu abinda muka sani shi kaɗai za mu takaito a kansa insha Allahu ta'ala su wannan shi ne ɓangare na farko na bayanan da za mu yi don haka duk mai sauraronmu a nan a zaune ko a kafafen yada bayanai na zamani to wannan yana daga cikin abin da za mu mai da hankali a kan shi abu na biyu akwai tauzihatun tauhidiyya wal aqadiyya wato ayoyin da suka zo suke magana akan kadaita Allah duk ayar da take zo tana kokarin nuna wato kadaituwar Allah da ibada to za yi kokari wajen tsayawa mu fitar da ma'anar haka saboda Allah maɗaukacin sarki ya turo mu ne nan duniya don mu bauta mishi so wannan bautar a yi masa shi kaɗai ba a haɗa shi da kowa ba babu abin da ya kai ta muhimmanci a rayuwar musulmi duk abin da ɗan adam zai yi duk tarbiyyar tarbiyyarka duk nutsuwarka duk hankalinka duk sanin ya kamata ka, idan kana da matsala na tauhidi kana da matsala na shirka to kana da damuwa tsakaninka da ubangiji kuma damuwar da in ba kai wasa ba ko mu in kai wasa za ta iya kai ka tabaro ka domin Allah madaukakin sarki ya ce innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi aljanna wa ma'awahu an-nar wanda biye wa Allah shirka to ya sani kai tsaye Allah ya haramta mishi shiga aljanna kuma masa ina ne wuta ce an gane magana da ko Allah ya haramta masa shiga aljanna makomarsa wuta ce to kaga musulmi wanda ya san me yake yi to ba zai yadda matsalar tauhidi ta same shi ba wa qaba rabbuka Allah ta'budu illa iyyahu sai ce wa bil walidayni ihsana Allah ya hukunta kar abota wa kowa sai shi sannan a kyautata wa iyaye saboda haka hukunci ne Allah ya yanke duk mutumin da ya samu matsala na aqida ko na tauhidi to gaskiya idan ba ya tuba kuma ya gyara tun daga nan duniya ya tafi lahira ba wannan matsalar ba to gaskiya zai iya gamuwa da azabar da ba zai fita daga ta ba to gaskiya in mun zo kan ayoyin da suke da alaka da tauhidi to za mu iyakacin kokarin mu kamar yadda kuka sani sau da yawa lokaci mukan tsaya mai kwana biyu ko uku akan wasu ayoyi muna bayanai a kansu wata ran mu zo mu ce a sake maimaita wannan ayar mu fassara ta gwargwadon abin da Allah ya sanar da mu to wannan mu ba bata lokaci bane a gurin mu bal ma wannan shine ake bukata kuma yana daga cikin haƙƙin alqur'ani a yi masa irin wannan karatun idan da hali wasu daga cikin malamanmu irin su dr sani umar rijiyar lemo irin su malam abdurazai ya haya haifan sukan yi kasusuwa gomanni ko gomoni akan aya kwaya ɗaya ko ayoyi kwaya biyu saboda buƙatar shi ne jama'a su fahimci saƙon allah ba gaggawa ba ba saurin a sauke ba an sauke ba a san inda aka dira ba ko kuma a dira akan kaya ai kaga akwai damuwa ko an ce an sauka amma fa akan kaya aka dira kaga wanda ya sauka zai zai ba aya zakin ta ko to bukatar shine ne iya abin da Allah ya hore mana ba wai muna cewa muna da wani karatu wallahi wa ma utitu min al-ilmi illa qalila da muke da shi dan bai kai cikin tsokali ba amma a iya abin da Allah ya ba mu zamu iya kasin yin mu kurakuran mu kuma Allah ya sai mana da ni da ku gabaki daya saboda haka zamu kokari wajen tawdihat at-tauhidiyya wal aqdiyya fuskantar da mutane kuma yanzu idan kuwa kalli irin wato inhirafat da suke faruwa a wannan duniya da irin yadda ake baza a kidun banza malam ga 'yan shi'a ga 'yan haƙiƙa ko ga sunan abubuwa wani babu baka ba ma an zalallahu bi hamin sulfa suna taba zuwa a cikin matasa kuma wallahi tallahi wasa gaske da yawa daga cikin matasa suna ta'asirantuwa da irin waɗannan miyagun aƙidu to akwai buƙatar malamai su dinga tsayawa daidai gwargwadon iyawa suna fashin baki akan matsaloli na tauhidi da aqida saboda a kubutar da wannan al'ummar daga shiga wuta kamar yadda na ce komai kirkinka komai nutsuwarka komai hankalinka wallahi in kana da matsalar tauhidi kana da damuwa babba kana iya ganin mutum a mu'amalarsa ba shi da damuwa ka ku gaisa lafiya ka ba shi amana ya rike ka yi zance da shi ba zai ƙarya ba amma fa kana iya samunsa da matsalar tauhidi da matsalar shirka na fata ana fahimtar magana to Allah duk wannan abin ba zai tsirtar da shi a gurin Allah ba saboda me saboda ya bar asali ya bar tushen mas'ala asalin abin da ake bukata din ya bar shi ya koma wani abu daban saboda haka zamu kokari a wajen wannan sannan akwai tawzihatun tarbawiyya wato abubuwan da suka shafi tarbiyyar mutane akwai ayoyi da suka yi magana ko za su yi magana watakila wanda suna da alaka da tarbiyyar mutane harkar mu'amalar zamantakewar aure harkar mu'amalar zamantakewar ɗa da uba harkar mu'amalar malamai da ɗalibai mu kenan ɗalibai da malamanmu mu'amala tsakanin ɗan kasuwa da mai saya da mai sayarwa mu'amalar kaucewa abin da ya shafi saɓo abin da ya shafi zunubai ayyukan asha Allah wadarai abubuwan da suka shafi yada fasadi da yada barna a doron kasa waɗannan idan mun zo kan wasu ayoyi da suke magana da irin wannan fagen dole za mu tsaya mu ba su daidai gwargwadon abin da Allah ya sanar da mu saboda al'ummar mu tana cikin wani hali musamman idan ka kalli abin da ya shafi harkar social media da irin barna da zina da ake yadawa akan wannan kafafe da irin yadda matasanmu suka dawo yanzu kuna ga a cikin kwanakin nan yadda garin ne yake nema ya rikice ta hanyar matasa masu sare-sare masu aikata asha ka duba ga 'yan mata yadda suke tasukanci suke zinace-zinace matasa yadda suke shaye-shaye suke nema su haukata kansu da gangan da ganganci da duk abin da yake da alaka da irin wannan in mun zo za mu tsaya mu bashi muhimmanci gwargwadon abin da Allah ya sanar da mu ina da maimaita cewa wa ma utitum min al-ilmi illa kalila sannan abin da ya shafi a tambihatun haulal amni wal tambihat wato faɗakarwa musamman ga al'ummarmu da shugabanninmu dangane da abin da ya shafi al'amnu wal wato samar da aminci a cikin al'umma da kuma tabbatuwar zaman lafiya za ku ga ƙasarmu mun nan ta share shekara da shekaru ana aikata ta'addanci ta ko ta ina alhamdulillah a munan gombe Allah ya taimake mu abubuwan da sauki muna godewa Allah ba dabarar mu bace ba hikimar mu bace ba kuma iyawar mu bane balma idan ka kalli waɗancan yankuna sun fi mu wayewa sun fi mu manyan malamai sun fi mu duk wani abin da ake bukata wajen a tabbatar da zaman lafiya amma yau an wayi gari Allah ya jarrabi waɗancan yankuna da matsaloli na tsaro wanda wannan matsaloli kuma wallahi ba wai sun kare bane kuna gani yanzu ko kwana uku ko hudu ba a yi ba an kai wa jirgin kasa hari wanda an kashe manya-manyan mutane a wannan jirgi kuma an kama manyan mutane ba wai kanana iri na irin ka ba an kai hari an harbi jirgin an tada bom an yi abubuwa marasa kyau sannan an kama wasu an shiga da su jeji ko waɗanda sanatoci ne ko tsofin sanatoci ko wanda tsofin gwamnoni ne akwai wanda suna makanci a halin yanzu kwai manyan mutane da yanzu haka suke hannun kidnappers sunan jama'a to kaga wannan yana ƙara nuna mana irin yadda matsalolin tsaro suke ƙara taɓarɓarewa a ƙasar da kuma yadda Allah shi kuma ya bawa shi wannan tsaro muhimmanci har yake gorantawa ƙuraishawa a kai yana cewa li'ila shi ƙuraishin ila rihilata shita'i wa sayf falyabudu rabb hadha albayt sai ta allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf an gane magana da kyau ko saboda haka dole idan mun zo matsalolin da suka shafi tsaro gaskiya za mu kokari mu ba su muhimmanci gwargwadon iyawa Allah ya ba mu ikon haka sannan akwai faɗakarwa dangane da abin da ya shafi wato a harkoki na mu'amala ta auratayya za ka ga kan cewa harkar auratayya ana samun matsaloli to da ke ayoyin ko surorin da za mu fassara a wannan shekara akwai masu suratul talak da za mu zo kanta ko wanda tana magana a kan saki da yanayin abin nan da izinin Allah za mu zo kan fassara wannan sura akwai matsaloli na harkar tsakanin mata da mazajensu wanda ana yawan samun matsaloli za ga mata suna ta kawo ƙorafe korafe da tambayoyi mabambanta waɗanda suke nuna akwai damuwa kwarai da gaske dangane da mu'amalar ma'aurata to in mun zo irin wannan gaɓoɓi su ma ba za mu bar su ba za mu tsaya daidai gwargwado mu yi abin da ya kamata kusan dai waɗannan su ne abubuwan da gaskiya ni a wannan shekarar zan fi mai da hankali a kansu dangane da abin da ya shafi tarjama na ma'anonin alkur'ani da za mu yi a wannan shekara in allah ya yarda fatanmu shine allah ya datar da mu da harsunanmu da iliminmu da kwakwalenmu da basiranmu ya ba mu ikon fassara alkur'ani a daidai ya kuma tara ni da ni da ku a cikin ladan to akwai tsari na tambayoyi yawanci da a mukan amsa tambayoyi a take amma ko bara a tafsirin mu na mata yawanci mukan tafi da tambayoyin ne sai mun dan bincika abinda muka kasa ganewa mun malaman mu sun mana bayani sannan sai mu ma mu zo mu yi muku bayani ko koyi ka koyar kenan ko sai eh, mu dan koyo sai mu koya muku ko ba haka bane yi to ai da aka ce kai almajiri ne ai sai dai hakan mu almajirai ne <laughs> mu ba madu <laughs> to dan haka in ta dan rikice sai mu je gurin malaman mu su nuna mana to ga yadda abin yake sai mu zo sai mu mu ko mu ce to mu ma ga abin yadda yake eh muna dan haka muna kuna ganin kamar mu ne da abin ba ku sani ogogin ne suka mana bayani ba <laughs> to Allah ya shiryar da mu Allah ya sa albarka cikin abin da muke yi to insha Allah wannan karo ko wannan shekara ta tambayi za mu dinga tafiya da su ne sai mun je mun bincika su mun gane amsar su mun binciko amsoshinsu sannan sai mu zo sai mu dinga amsawa in Allah ya yarda to wannan haka zai tafi ba rama haka muka yi a tafsirin mata a nan ne dai muke amsawa don haka na nan ɗin ma bana a haka za daga ƙarshe ina mana nasiha da jin tsoron Allah da kuma mai da al'amarinmu ga Allah musamman a wannan wata mai alfarma saboda tsakani da Allah rayuwa dama ce rayuwa dama ce a karka kuskura kai wasa da damarka yanzu wani wanda aka yi ramadan dinnan da shi ba na bana baya nan ko ba haka bane suna nan da yawa wanda bana ba sa nan to kai wataƙila Allah yana ya rubuta har yanzu fa ba mu tabbatar ba tukunna eh har yanzu ba wanda yake da tabbas za a iya yi wa Allah cikin minti talatin da ya ke gaba nan gaba ko ni da nake magana ba ni dare ko kai da kake zaune kake sauraro na to don haka har yanzu mu ma ba mu da garanti kai dai muna fata Allah ya sa muna cikin masu moruwa da wannan saboda haka sai kai amfani da wannan dama wajen ka mora abin da Allah madaukakin sarki ya kaddara ka mora ta hanyar yawan ibada shiga cikin waɗannan harkoki na da'awa da karantarwa sauta sadaka da dai sauran ayyuka waɗanda waɗanda suke bibiyar mu a hudubar mu ta satin da ya gabata mun yi kokari wajen bayyana ire-iren waɗannan ayyuka alkhairi da ya kamata mutane su mai da hankali a kai gani da ku muna mana addu'a Allah ya datar da mu ya sa albarka a cikin rayuwar mu da harkokin mu a muna tare da manya-manyan malaman mu na farko akwai Dr. Abubakar Talle wanda malamin mu ne kuma yana daga cikin limamai ku daina cewa na ibina ni ba na ibina bane malami na ne an gane ku yana daga cikin limamin mu na wannan masallaci amma maganar na ibina ne gaskiya ba na ibina bane malami na ne kuma yana daga cikin limamin mu na wannan masallaci Allah ya saka miki da alkhairi yawwa sannan muna tare da malam Ahmad a Muhammad Gombe wanda al'amiriki na san dai duk kun san shi sai eh, ba ku da bukatar sai an muku karin bayani akan shi yawa al-Lagos al-kuma yawa <laughs> aljambawi to muna tare da shi a nan don haka tun da dama ba wai tafsirin za mu shiga ba jawabai ne za mu yi za mu so waɗannan bayan Allah guda biyu shi malam Ahmad duk da mata za ne wannan bayanin gobe ko jibi in Allah yarda ya danganta daga yanayin kama azumi in Allah da malam Ahmad shi zai gabatar da tafsiri na mata a wannan masallaci insha Allah insha Allah ta'ala so amma za mu yi bayani sosai sai mun zo tafsirin mata din akwai bayanan da zai kamata mu yi a dangane da wannan amma dai ku a matsayin ku na matan da za ku turo abin na mazan da za ku turo matan ku yana da kyau ku san da wannan muna addu'a Allah ya kai mu lokacin kuma Allah ya saka mishi da alkhairi da wannan bukata da ya amsa mana Allah ya biya shi da aljanna Allah kuma ya datar da mu da shi a cikin duk abin da mu gudanar dan haka zan fara gabatar da shi a malam Dr. Abubakar Talle ya faɗa mana wasu kalmomi sannan sai shi malam ya ce sannan kuma sai mu maganganu na ƙarshe sai mu addu'a sai kuma gobe kai tsaye mu tashi cikin suratul waqi'a in Allah ya yarda muna addu'a Allah ya ba mu ikon halatta ya kuma taimake mu malam abubakar talle bismillah insha Allah ba komai dakta na? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين الذي لم يتخذ ولدا ولم يقل له شريك في الملك ولم يقل له ولي من الظل وكبره تكبيرا اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد muna ƙara godewa Allah ta'ala da ya nuna mana rana irin ta yau ya kuma ba mu damar halarta kamar haka kamar kullum muna ƙara gode mishi subhanahu wa ta'ala muna ƙara tsarkake sunayensa masu tsarki kuma tsira da abincin Allah su ƙara tabbata ga fiyayyen halitta abun sonmu abun koyi mu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da iyalansa da sahabansa baki ɗaya bayan haka kamar yadda malam ya ambata a cikin bayanansa na ɓangarori da zai fi ƙarfafa bayanai lokacin da yake tafsiri daga ciki ya ambaci ɓangarori guda biyu wanda suna da mahimmanci kwarai da gaske kuma lura da irin waɗanda suke halartar wurin wannan tafsiri babu shakka wannan ɓangare akwai wani ɓangare da ya ambata na abin da ya shafi tarbiyya tarbiyya yawancin waɗanda suke halartar wannan tafsiri matasa ne yawanci yawancinsu matasa to tunda dai malam zai karfafa bayanai daga cikin bangarori akwai abin da ya shafi tarbiyya ni yana ambaton wannan abin sai na ji daɗi kwarai da gaske a zuciyata akwai wani abin da aka rasa a wuraren wurin matasa da yawa matasa suna da ƙoƙarin zuwa wuraren karatuttuka da yawa matasa suna da ƙoƙari duk inda aka ce ga wani baƙon malami ya zo ko kuma malami ne na gida zai yi wani karatu haka za ka ga matasa sukan yi cinkirin da sukan yi ƙoƙarin halatta amma abin takaici idan wata mu'amala ko wani abu ya haɗa ka da ɗaya daga cikin waɗannan matasan sai ka rantse da Allah bai taba zuwa wurin karatu irin waɗannan ba sai ka rasa gane ina karatuttukan ina tarbiyyar da ya samo a wuraren irin waɗannan karatuttukan kuma babu shakka malamai suna cewar ɗaya daga cikin manya-manyan dalilai na cin nasarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a rayuwarsa da sahabai har abin ya kawo kanmu ɗaya daga cikin hanyoyin cin nasararsa sallallahu alaihi wasallam shi ne yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya iya sanya sahabansa duka suka zamo ma'aikata aiki kowannensu za ka tarar mai ƙoƙari ne wajen ayyukan ibada mai ƙoƙari ne wajen ayyukan kirki ayyukan alkhairi kenan duk abinda manzala sallallahu alaihi wasallam ya koyar na tarbiyya za ka ga kowannen su yana ƙoƙari ya aikata shi a aikace idan na hani ne za ka ga suna ƙoƙarin kowannen su yana ƙoƙarin ya hannu sallallahu alaihi wasallam ya hana ta haka kusan dukkan sahabai ana cewa ma'aikata ne dukkan idan na ce ma'aikata ba muna nufin aikin gwamnati ko a'a ayyukan ibada da ayyukan alkhairi duka haka suke to sai nake ganin ina ma ina ma yanda matasa suke taruwa a wurin nan haka ina ma wannan karon abin ya canza kowa ya yi ƙoƙarin duk abin da aka karanta ka ji ka gane to shi kenan abin da ya wajaba a kanka yanzu shine aiki matuƙar an karanta ayar ko hadisi kuma ka fahimci ayar ko hadisin to shi kenan sai mu gan shi a aikace a gan shi a aikace saboda haka ina fatan wannan karan babban abin da ke gaban kowane ɗaya daga cikinmu shine aiki ba yawan sauraro da halartar ba a duk abin da ka ji ka gane kuma ka gane wannan abin to ka yi ƙoƙari ka aikata shi a aikace idan na aiki ne ka aikata idan na bari ne na hani ka bari wannan ina yi mana addu'a da babban murya Allah ta'ala ya ba mu ikon yin haka ban sani ba malam ka ce yi magana ne kawai baka ce na minti kaza ba ne ko ma ya kai ko? Kora minti biyu to ka gani ko? na so da wannan gabar dan faɗaɗa kaɗan amma akwai ɓangare na biyu da ka ambata na abin da ya shafi aya ko ayoyi idan suka zo suna maganar shirka mm. malam ya ce irin waɗannan ayoyin za a faɗaɗa bayanai za a yi ƙoƙari a ja hankali na abin da ya shafi shirka da hatsari da garari game da abin da ya shafi aƙida da shirka babu shakka musamman tunda yanzu za a shiga azumi da wannan nake ba da shawarar na kyautata aƙida da samun ikhlasi domin yana daga cikin hanyoyin cin nasarar kowane ɗaya daga cikin mu ma duk ayyukan da za a yi a cikin ramadana na ayyukan ibada da ayyukan alkhairi dole sai da islas. to da zai yi duk abin mutum zai aikata na aikin ibada ya yi ƙoƙari ya yi magana da zuciyarsa ya tsarkake wannan abin ya koma domin neman yardar Allah ta'ala duk abin da za ka yi in aikin ibada ce wani aiki na ibada ko wani aiki na alkhairi ka yi ƙoƙari ka tsarkake ka yi tajdid na anniya abin ya koma kawai don neman yardar Allah ko menene za ka yi wannan ina ba da shawara da babban murya kowane ɗayanmu duk abin da zai yi ya yi ƙoƙari ya tsarkake zuciyarsa ya yi wannan abin domin neman yardar Allah ta'ala ya ishe mu Allah ta'ala lokacin da yake maganar abin da ya shafi shirka hmm. wato shirka kowace iri duk kyawun aikinka da yawan ayyukanka na ibada da alkhairi matukar babu ikhlasi a ciki da yardar Allah ta'ala a ciki Allah ta'ala baya su, kuma komin yawan su Allah ta'ala zai rushe su baya su. yana daga cikin abin da ke tsoratarwa game da wannan yadda Allah ta'ala ya lissafa mana annabawa na'am eto eh ko in yi magana su kowace na ko babu da ne sai in ce gaba kan minti biyu na su kare <laughs> ok da wancan kenan na maganar bir şey tajdidun niyya Allah Ta'ala ya lissafa annabawa kamar guda sha takwas kowanne in ya abbaci sunansa sai jinjina masa wane kenan bayan Allah na hujjatuna atainaha ibrahim ala qaumi narfa'u darajatun manna nasha inna rabbaka hakimun alim ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وحارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل وليساع ويونس ولوطا kullum faddalna alal alamin kowannen su Allah ya ambata ya jinjina ya ambata wa min abaihim wa dhurriyyatihim wa ikhwanihim wajtabainahum wa hadainahum ila siratal mustaqim dhalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min ibadi walau ashraku to ga wurin walau ashraku la habita anhum ma kanu Allah ta'ala ya ce duka waɗannan annabawan da na ambace su da sun kuskura sun yi wani abu na shirka wajen ayyukan ibada su haɗa ni da wani ko su yi tunanin wani wajen ayyukan su da ayyukan alkhairinsu da ya ɓata duk abin da suka kasance suna aikatawa na ayyukan ibada da kuma ayyukan alkhairi wannan nake ƙara maimaita waɗannan abubuwa guda biyu na farko abin da ya shafi tarbiyya lokaci ya yi da duk abin da muka ji na aya ko hadisin manzon sallallahu alaihi wasallam da aka karanta a wurin tafsiri haka matukar an fahimci abin to lallai a yi kokari a sa shi a aiki ayi aiki wallahi musamman matasa misali yanzu wani matashi kullum yana zuwa wurin tafsiri wani abu ya haɗa ka da shi a bakin titi ka gani in ya soma a shar da rashin kunya na taɓa ganin saurayi ma ɗaya daga cikin masu halartar wuraren karatu irin wannan amma abin mamaki sai gashi yana faɗa har da kokowa da sa'an mahaifin shi wanda ya kai mahaifinsa a shekaru amma ya kama kokowa ba ai ya ji kunya ma ya ji kunya ya ji kunya kamar wanda bai taɓa zuwa wurin karatu ba irin su ne idan yana abin hawa kai ma kana abin hawa musamman in yana babur in ya maka rashin kunya inda za ka yi magana sai zage ka haka duka wannan bai dace ba ga wanda yake halartar wuraren karatu haka Allah ta'ala ya datar da mu muna fatan Allah ta'ala ya ba mu ikon aikata duk abin da muka ji ayoyin alkur'ani suka umarce mu da aikatawa na hani Allah ta'ala ya ba mu ikon hannuwa sannan kuma muna addu'a da babban murya Allah ta'ala ya ba mu ikon tsarkake ayyukan ibadunmu ga baki ɗai dominsa Allah ya ba mu ikon ikhlasu wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma rabbana wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alaikum wa rahmatullah الله الدكتور حياكم الله وبياكم ما شاء الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته takaitacciyar nasiha kenan daga bakin daya daga cikin limaman wannan masallaci dr abubakar tallin Allah maɗaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi Allah ya biya shi da aljanna da wannan nasihu da ya mana a ya karfafe mu akan taujihad da muka ce za mu yi a wurare daban-daban ko a matsaloli daban-daban musamman matsalar da ta shafi wato ainihin wato shirka da kuma jaddada tauhidi kamar yadda na faɗa shine babban gatan musulmi mutum ya tabbatar ya tafi lahira da kaɗaituwar Allah subhanahu wa ta'ala kada ya kuskura ya tafi lahira Allah ya kama shi da ainihin wato a laifin shirka domin ba zai yafe masa ba ko ba zai shiga aljanna ba ba zai yafe masa ba ko ba zai shiga aljanna ba saboda haka wannan karfafawa da dokta ya mana insha Allah ta'ala za ta kara mana kaimi wajen kula da wannan ainihin wato fanni Allah ya saka da alkhairi dokta sannan yayi jawabi dangane da tarbiyyar da matasanmu suke ciki wannan maganganun da dokta yi su ne abubuwan da muke hasashe muke hangen yana faruwa da matasanmu tahiri ana karatu ana nasiha amma tsakani da Allah abin yana nema ya zama tamkar babu yawwa domin mal ilmu illa al'amala bihi karatu ba komai bane in baka yi aiki da shi ba duk lokacin da zaka zo ne ka saurara ka tashi amma rayuwarka ba ta canjawa to akwai matsala in ba mu manta ba akwai hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya nuna kan cewa akwai abubuwa guda uku duk wanda ya same shi har kuma suka wuce bai zama sanadiyar samun rahamarsa ba a matsala ne gare shi daga ciki annabi ya bayyana wanda duk ya sami iyayensa a raye ko ɗaya daga cikinsu amma bai yi aikin da a dalilinsu zai samu aljanna ba annabi addu'a ta la'ana tattare da wannan bawa in ga akwai matsala kenan yana da kyau mu dinga gyara alakar mu da ubangiji ta hanyar abin da muke karantawa da abin da muke ji sannan manzo Allah ya ce duk wanda Ramadan ya shigo har ya fita shi ma bai yi wani abin alheri da zai samu rahamar Allah cikin Ramadan din ba shi ma manzo Allah ya jawo kalma ta la'ana ko wani abu kamancin haka ya ainihin wato an taya akan shi sannan kuma haka duk mutumin da a ya ainihin wato samu matsala ta menene salatin annabi aka kira manzan Allah bai ce sallallahu alaihi wa sallama ba a gani annabi ma ya ce masa marowaci ko to yace shi ma wannan la'ana ta tabbata gare shi to saboda haka abinda kawai nake so in kai mu shine ya zamto karatun da ake mana yana zama sanadiyar samun rahamar mu ta hanyar gyara ayyukan mu da kuma kyautata alakar mu da ubangiji wannan shine fa'idar karatu amma in baka samu wannan ba to ba za mu ce da kai da ka zo da wanda bai zo ba ɗaya ba ɗaya kuke ba domin la yasawi ashabun nari wa ashabul janna ashabul jannati humul faizun ko ba haka bane yarfa illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat saboda haka wanda yake zuwa gurin karatu da wanda baya zuwa ko kaɗan ba za ka haɗa su ba amma dai kun yi dab da ku zama ɗaya ba ku dai zama ɗaya ba kam amma kuna dab Allah ya sauwake a mala amar gombe shi ma zai zo zai kara mana wasu kalmomi kafin mu kwalkwale insha Allah ta'ala malam bismillah afwan tafaddal mashkura masrura ma'jura afwan ya sheikh ما شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa mu a wannan wuri mai albarka kuma lokaci mai albarka saboda muna cikin ɗakin Allah subhanahu kuma a lokaci na bayan la'asar ranar juma'a muna roƙon Allah subhanahu wataala ya haɗa mu da dukkanin alkhairin da ke cikin wannan rana Allah ya albarka cikin rayuwarmu Allah ta'ala ya ainihin kare mu daga dukkan shari da cikin zamani zahiratan wa batina ah, muna godiya da shi malam Allah ta kan mu da alkhairi a bisa wannan jihudi da yake dare da rana Allah ya kara albarka cikin rayuwa ya kuma tsare daga dukkan shari da dukkan sauran du'a da kuma malamanmu da ɗalibai to abinda zan so na dan ja hankalin mu a takaice ba zan bi cikin abubuwan da dr already ya riga ya ta kansu ba ɗaya daga cikin malaman mu ko baban mu can usman isa taliyawa yake karka yadda kai ta'aliki cikin da ba a bukatar ta'aliki sai ka ta da liki Allah kara shi lafiya a zan dan ja mu ne kan abubuwan guda biyu na farko za mu shiga watan ramadan kamar da muka sani na faɗa hudu ban juma'a ɗaya daga cikin sunan da malamai ke kiran watan ma suna kiran shi da watan alƙur'ani saboda kuma sauka alkur'ani a cikin shi to lalle mu dage da yau ta karatun alkur'ani a cikin wannan watan shi yasa ake taruwa irin wannan wuri ake tafsiri wanda akwai hadisi ingantacce cikin ruwayin imamu tabarani wanda imamu albani ya inganta shi a cikin silsila a sahiha manzo Allah yake ta abshiru فإن إن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تهلكوا ولن تضلوا بعده أبدا يتي أبشروا كمن في بشارة